Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke ɗauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. duk nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan samu tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare. duk nan za mu gabatar da shirin nan na mulika Iran. Za mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah a zangon shirinmu na wannan safiya da fatan masu saurari za a kasance ta da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Radio Hausa BOH mai watsa shirye shiryen sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran kasashen faransa birtaniya da kuma jamus sun buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta yi bincike marar ɓangaranci kan jiragai marasa matuka da ake zargin iran ta baiwa rasha a yakin ta da ukraine sojoji a ƙasar gine sun amince mika mulki ga farar hula a cikin watanni 24 masu zuwa akalla mutum 150 ne suka mutu a rikicin hausawa da wasu ƙabilun sudan a jihar brunei to suka cikakkun labaran kasashen faransa da burtaniya da kuma jamus sun bukaci majalisar ɗinkin duniya da ta gudanar da bincike marar ɓangaranci kan jiragai marasa matuka da kasashen yamma ke zargin iran da baiwa rasha a yakin ta da ukraine a wata wasiƙa da kasashen uku suka aikewa ko kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun ce suna goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da bincike ba tare da son zuciya ba kasashen sun ce sun damu matuka da rahotannin cewa jirgin marasa matuka da rasha ke yaƙi da su a ukraine na iran ne wanda kuma a cewar su ya saba wa sashe 2231 na yarjejeniyar 2015 da aka cimma da iran a baya bayan nan dai kasashen yammacin duniya sun zargi tehran da taimakawa rasha da jiragai marasa matuka masu kai hare-hare na kunar bakin wake amurka a ranar alhamis ta ma yi zargin cewa akwai sojojin iran a yankin crimea da ke taimakawa rashar kasashen iran da kuma rasha duk sun musanta zarge-zargen na amfani da jiragen kirar shahid ƙungiyar ecowas ta sanar da cewa sojojin da ke rike da mulki a ƙasar gine sun amince su mika mulki ga farar hula a cikin shekaru biyu shi ma a wurin jawabi da ya gabatar a gidan talabijin ɗin ƙasar da yammacin jiya juma'a shugaban mulkin soji na ƙasar ta gine kanal mamadi dumbiya ya ce za su fara aiwatar da jadawalin da suka cimma da ecowas a ranar 1 ga watan janar shekarar 2023 mai zuwa tun a ranar 16 ga watan oktoba ne wata tawagar ecowas ta isa kasar ta gini domin tattauna yadda za a mayar da kasar bisa tsarin mulki idan ana tuni a yayin babban taron majalisar ɗinkin duniya da ya gudana a birnin new york ne a watan satumba shugabannin kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ko kuma sai da yawo suka yi taron gaggawa inda suka baiwa hukumomin kwankwarar soji na gini wa'adin wata guda na su mika jadawalin da za a iya amincewa da shi na mika mulki ko kuma su fuskanci takunkumi mai tsauri tun da farko dai sojojin sun ce suna bukatar rike iko na watanni 36 sai dai ecowas ta ki amincewa da hakan dama kungiyar ta soke harkokin aika kudade da kasar ta gini da kuma toshe kudade da haramtawa tafiye-tafiye ga wasu jami'an kasar ta gini a matsayin takunkumi to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga sudan na cewa akalla mutum 150 ne suka mutu cikin kwana biyu na rikicin da ya barke tsakanin hausawa da wasu kabilu a jihar borno na sudan rikicin shine mafi muni a cikin watannin baya-bayan nan faɗan ya ɓarke ne a makon da ya wuce kan rikicin fili tsakanin hausawa da ƙabilun da ba sa ga maciji tuni aka saka dokar hana fita don shawo kan lamarin majalisar ɗinkin duniya a ranar alhamis ta ce akwai fargabar rikicin ya ƙara muni a lagawa da kuma yankin jihar blue nile a watan yulin shekarar 2022 ma an yi irin wannan rikicin na tsakanin hausawa da wasu ƙabilun na sudan sama da mutum 100 aka kashe a lokacin sannan kuma aka tilasta wa dubban hausawa tserewa daga gidajensu lamarin da ya janyo gagarumar zanga-zanga a wani bangare na sudan kan musgunawa hausawan ƙungiyar tarar afirka ta eu ta yi kira ga kasashen afirka da su karfafa yarjejeniyar yankin cinikayya marar shige ta afirka ko kuma afcfta a takaice da shirin nahiyar na raya masana'antu a lokacin ganin an cima mummunan burin bunƙasa nahiyar ƙungiyar ta bayyana cikin wata sanarwa cewa ciyar da yarjejeniyar ta ciniki marar shinge da bunƙasa masana'antun nahiyar kafaɗa da kafaɗa a ƙoƙarin fahimtar juna wajen ƙarfafa cuɗanya tsakanin ɓangarorin biyu zai kai ga samun nasarar muhimmin gimshikin da afirka ta sanya a gaba da ma yanayin ajandar raya nahiyar nan da shekarar 2063 wannan sanarwa dai na zuwa ne gabanin taron manyan jami'an kungiyar game da raya masana'antu mai taken taron kolin kungiyar tarar afirka game da masana'antu da rabe-raben tattalin arziki da zai gudana daga ranar 20 zuwa 25 ga watan nuwamba mai zuwa a yamai babban birnin jamhuriyar nijar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaishe da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai sauran shirin mu zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyarmu a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a sassan duniya a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da ƙasar Australia ta ɗauka ne na janye furucinta kan amincewa da dukkanin birnin Kudus a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramta fitaccen kasar isra'ila da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sabuwar gwamnatin australia a wannan mako ta yi watsi da matsayin da kasar ta dauka na amincewa da daukan birnin kudus a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wato gwamnatin kasar ta australia ta dawo daga rakiyar bakar siyasar amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila ta shelanta yankin yammacin birnin kudus mallakin falastinawa a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila saɓanin matsayin da tsohuwar gwamnatin kasar ta australia ta ɗauka na amincewa da bakar siyasar kwacewa falasinawa yankunansu bayan sa'o'i kaɗan da sanarwar da sabuwar gwamnatin australia ƙarƙashin jagorancin prime ministan ƙasar anthony albanese ta fitar kan sabuwar matsayinta dangane da birnin kudus ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gayyaci jakadan ƙasar australia a haramtacciyar ƙasar ta isra'ila domin bayyana masa rashin jin daɗinta kan sabon matsayin da gwamnatin ƙasarsa ta ɗauka kamar yadda kafar watsa labaran rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar hakanan prime ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit ya yi kakausar suka kan matakin da sabuwar gwamnatin australia ta ɗauka a matsayin mai da martani cikin gaggawa sannan ya ƙara da cewa babu abin da za mu iya kan haka sai dai fatan ganin gwamnatin australia ta fuskanci wasu batutuwa cikin tsanaki da ƙwarewa har ila yau a bayanin da ofishin prime ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya fitar ya jaddada cewa dukkanin birnin Kudus zai ci gaba da zama mallakin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na har abada kuma babu abin da zai canza wannan matsayi a cewarsa. A nata ɓangaren hukumar cin ƙwarya ƙwaryar gashin kan Falasɗinawa ta yi maraba da wannan gagarumin matsayi na sabuwar gwamnatin ƙasar Australia inda ministan harkokin jama'a kuma sakataren kwamitin zartarwa na ƙungiyar 'yan Falasɗinu Hussein Sheikh a shafin na ya bayyana cewa muna jinjinawa wannan mataki da ƙasar Australia ta ɗauka. ɗauka kan birnin Kudus da kuma jaddada kiranta kan ganin an samar da ƙasashe biyu kamar yadda ƙudurorin ƙasa da ƙasa suka shimfiɗa da kuma ta cewa makomar mallakar birnin Kudus ta dogara ce kan aiwatar da shirin ƙasa da ƙasa na dindindin da ya tabbatar da halarcin samar da ƙasar Falastinu mai cin cikakken gashin kai da zai rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Shi ma Ammar Hijazi mataimakin ministan harkokin wajen hukumar cin kwarya ƙwarar gashin kan Falastinawa a harkokin da suka shafi alaƙa tsakanin ƙasashe ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa hakika matsayin da tsohuwar gwamnatin ƙasar Australia Saudiya ta ɗauka na biyewa bakar siyasar ƙasar Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila kuskure ne babba don haka al'ummar Falasɗinu tana goyon baya tare da ƙarfafa sabuwar gwamnatin Australia kan matakin da ta ɗauka na neman ganin an wanzar da adalci kuma falasinawa suna fatan ganin sauran kasashen duniya sun goyi bayan waɗanda ake zalunta tsawon shekaru masu yawa kamar yadda ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta falasinu ta bayyana farin cikinta da murnar ganin wannan kyakkyawar matsayi da ƙasar australia ta ɗauka tana mai siffanta shi a mataki na kwarai akan tubalin adalci kuma mataki ne da zai buɗe hanya ga sauran ƙasashen duniya na ganin sun gyara kurakuran da suka tabka a baya na biye wasan rai ta hanyar amincewa da haramtacciyar ƙasa 'yar mamaya domin dawo wa al'ummar Falasɗinu haƙoƙinta kuma ko ba daɗe ko ba jima Falasɗinawa za su kai ga haƙoƙinsu na tushe ministar harkokin wajen kasar australia penny wan ta sanar da cewa gwamnatin australia mai ci yanzu ta dawo daga rakiyar matakin da tsohuwar gwamnatin kasar ta prime minister scott morrison ta ɗauka ta amincewa da ma mai dukkanin birnin kudus a matsayin fadar mulkin haramtacciyar kasar isra'ila tana mai fayyace cewar kasar australia tana daukan birnin na kudus a matsayin tushen warware matsalar rikicin falasinawa da yahudawan sahayoni niya hakika raba birnin kudus tsakanin falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila ya zo ne bayan yakin shekara ta 1948 wadda yakin ya faru ne tun a ƙarshen shekara ta 1947 zuwa 1949 amma ya fi shahara da yakin shekara ta 1948 inda bayan yakin duniya ta cimma matsayin raba birnin Kudus zuwa gida biyu kashin gabashi da yammaci kuma zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya fitar da kuduri kan haka mai lamba 181 da nufin samun damar warware rikicin Falasinawa da Yahudawan Sahayuniya musamman kafa ƙasashe biyu da za su rayu kafaɗa da kafada yankin gabashin birnin kudus aka mallaka wa haramtacciyar kasar isra'ila yayin da yankin yammacin kudus aka mallaka wa falasinawa sannan a shekara ta 1950 haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da yankin yammacin birnin kudus a matsayin fadar mulkinta musamman saboda burin da take da shi na ganin duniya ta zuba hannun jari mai yawa da nufin samar da ayyukan yi ga yahudawan sahayuniya da samar da gwamnati mai karfi da za ta samu amincewar kasashen duniya baya ga shirinta na kafa wata shahararriyar jami'a da wuraren ibadun yahudawa masu girma da kuma uwa uba gina babbar majalisar dokoki wato kiniset da haka zai sanya birnin ya zame fadar mulkin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila bayan da yahudawan sahayoniya suka fara samun karbuwa daga wasu kasashen duniya sai kuma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gwada haɗamarta ta neman kwace yankin yammacin birnin kudus mallakin falasinawa ta hanyar koran falasinawa daga yankin yammacin birnin kudus domin mame yankin da karfin tsiya sannan majalisar dokokin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kenneth ta fitar da wasu kudurori na kashin kanta da suke nuni kan mayar da yammacin birnin kudus mallakin haramtacciyar kudancin kasar isra'ila kamar yadda kungiyoyin yahudawan sahayuniya suka dinga watsa farfagandan cewa yankin yammacin birnin kudus mallakin haramtacciyar kasar isra'ila ne a bayan yakin kwanaki shida da aka gwabza tsakanin gamayyar kasashen larabawa da suka hada da masar siriya jordan da iraki a bangare guda da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 1967 inda yakin ya kai ga samun nasarar haramtacciyar kasar isra'ila tare da mamaye wasu yankunan gabashin birnin kudus da dukkanin yankin gabar yamma da kogin jordan sannan a shekara ta 1980 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana aniyarta ta mame yankin gabashin birnin na Kudus tare da shelanta dukkanin birnin na Kudus gabashi da yammaci a matsayin fadar mulkinta shelar da ta fuskanci mummunan bore daga bangaren Falasinawa da adawa mai tsanani daga gwamnatocin kasashen duniya da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sakamakon haka ministar harkokin wajen kasar australia penny wan ta jaddada cewa kasar ta tana nan akan alkawarin tabbatar da shirin samar da kasashe biyu na falasinawa da na yahudawan sahiwaniya da za su rayu kafada da kafada da juna kuma tana jaddada matsayinta na rashin goyon bayan duk wata siyasar da za ta kawar da wannan hangen nesan siyasar da nufin ganin an cimma zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ɓangarorin biyu da suke rikici da juna don haka ofishin jakadancin ƙasarta zai zauna a birnin tel aviv kuma zai ci gaba da kasancewa a can tun a shekara ta 2018 ce gwamnatin da ta gabata ta masu ra'ayin rikau karkashin jagorancin firayim ministan kasar scott morrison kasar australia ta ɗauki matakin biyewa bakar siyasar kasar amurka ta wancan lokaci karkashin shugabancin donald trump na yin furci da yankin yammacin birnin kudus a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da hada dukkanin birnin gabashi da yammaci a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila isra'ila maimakon birnin tel aviv kuma wannan mataki na tsohuwar gwamnatin australia na amincewa da yankin yammacin birnin kudus a matsayin mallakin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya fitar da ƙasar daga sahun ƙasashe masu goyon bayan wanzar da zaman lafiya da adalci a rikicin yankin gabas ta tsakiya musamman rikicin yankin falastinu bayan tsawon lokaci tana kira kan warware rikicin kan tubalin adalci tsohuwar gwamnatin australia ta prime ministan ƙasar scott harrison ta ɗauki matakin shelanta mayar da ofishin jakadancin ƙasarta zuwa birnin kudus maimakon birnin tel aviv ne sakamakon bakar siyasar tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump da ta shelanta dukkanin birnin kudus a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da yin kira ga duniya kan mayar da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin kudus da nufin sarayar da haƙƙin falasɗinawa na kafa 'yantacciyar ƙasarsu mai cin cikakkiyar gashin kai da birnin kudus zai kasance fadar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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Hausa Radio Tehran. Mai magana Sa'adu Isa Jamfuri Nijar jihar Tawa mazauni kasar Gambia. Da yake mana karshen mako za mu ga da uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa Abdullahi Isa mazauni kasar Gambia ina gaisa Alhaji Emadi Abubakar Zangon Rabo ina gaida babban abokina da ke kasar Burkina Faso Harashi ina gaida abokina Salisu Alhaji Wakaso ina gaida abokina Lawali Ibrahim Lawai Cediya Zaria yana gaida Salele Alhaji Ino Lawai Dan Hayi yana gaida abokina Shafi'u Lawai Goje yana gaida abokina da ke kasar Cote d'Ivoire Shafi'u yana gaida babban yayana Malam Nasiru mazauni kasar Afirkos yana gaida Grand Frankina Abuta Muhammadu mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Niger jihar Tawa mazaunin kasar Gambia na gode BOH Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Muna godiya da irin dama da kuke ba muna tsofa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci muna a ƙwarya. A wannan makon na shigo ne dauke da sakonnin sada zumunci. Da farko yana gaida jagoran wannan shirin wato Hassan Barka, Isa Bukar Tsoho mai albarka, Samariya Haruna Idris, Shitu Tayar Agadas, alkasun baba liman ahar sani sai madatsai da magaran isuhu madatsai da magaran yakuba mai aski ba da raka kabiru sule usman bakin kasuwan taransa da magaran adabi mai kwamfuta karo da riga ga dan filanin warje shehu ka tallaka ana zikiri yahaya danu azare yawala sani ta kai daga karshe na gaida daukacin al'umma da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na biyu ohe. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen na Tehran milil masu sauraro mai magana isu ne maɗatai da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaran? To yau ina so ku ba ni dama a yi gaishe gaishe na ƙarshen mako da farko ina gaida da wakilin shirin na Hassan Barka akwai Sanusi maɗaɗe akwai shugaba Ila mai tafi da shayi garkin daura akwai Kabiru Sula Usman mai sai da kayan gini na bakin Taransa da magaran ina gaida Alkasim Baba Lima harma Alkasim Agaras Ilis Firezi Ra'anjuji Shitu Tayar wanda suke a birnin Agaras akwai shugaba Raba mai aski Lektoro mai Essence ba zan manta da abdulaziz brazil gwashare zamana ba akwai tasirin gotri ya kome aski ba da raka akwai baba da magarma akwai baba gambo Tumiya akwai gwani ali Gama, da kura jihar kano akwai ibrahim lara Gabta kirika sama jihar jigawa akwai tahir el tahir jambulo ilyas yakubu diga itis gado kadora diga ga dan fana nomar ya tabi mai kwamfuta mai yama tsoho mai albarka a birnin yamai akwai muhammad dan bai bari bada mazajen daga a birnin yamai ina gaida dukkan mai sauraron wani gidan radio mai mai albarka sunana isu maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Eh, Maryam Murya Musulunci Taharan sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura ina so ku bani dama in aika ga gaishe na ga yan uwa da mana arziki kamar da aka saba yau da barko dai shugaban shirin Hassan Barka barkan ku da warhaka da ku da yan gidan rediyon gabaki dai mai albarka. Da damar haka ina gada isu madatte su musu madatte ba zan manta tsoho mai albarka akwai Hassan Hassan wanda yake talabijin akwai Usaini Sitar ga kwalliya akwai akwai mamman shehu de gari ne nan ramfon hawa juju zandar ba zan manta da musa kane na mai shayi ramfon hawa juju da magaran ba zan manta da kabiru eh, mai kayan gini ne wanda yake bakin taransa da magaran ba zan manta da hassan barka ba zan manta da sanusi alhaji sale wanda yake agadas ba zan manta da shehu ala wanda yake difa akwai hamidu kalalla wanda yake gudu mariya difa ba zan manta da alhaji mamman sale wanda yake saudiya da duk wanda sunan shi ya kai nan gabakina da 'yan cikin gidan nan ina wa kowa fatan alkhairi na shugaba iliya mai kanti da shayi Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna ana gani na Ali ga waɗannan su na dama da tura sakon gashe gashe na zuwa yan waga abokan arziki a bana fara da kai wato malam Hassan Barka kai da abokan aikin ka na gidan rediyon da bos fatan kuna cikin koshin lafiya ina gaida ka wato Comrade Ibrahim Lara Gabta ina gaida ka Amal Ladan Girkau mutaka take shawu balan manta da kai baya wala sanata kai Isa Dabta ta kai ina gaida Ka da eh, mjali ta kai ina gaida aka wato baban gida gofajewa ta kai ina gaida ka wato suleiman dan filanin fita zan manta da kai ba baban nan mai shago gamadan amir mai gidan gudu ta kai ina gaida ka ina gaida ka usman manuka mai ruwa ta abdullahi laki fintuwa jatar alhaji adam fintuwa ba zan manta da kai ba yakuba mai manja fintuwa ina gaida ka wato suraji mkm ina gaida ka wato fa'ilu mahuta ina gaida ka muhammad muhammad dan bare bari ina gaida kowa da kowa na cikin wannan gida mai albarka na lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ta hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi sakon gaishe gaishe hassan barka da kuke bamu dama ina gaida umar silva wanda yake nan mai farmasi akwai yakubu mai farmasi akwai shugaba raba mai aski wanda yake nan akwai sunusu garin madatai akwai yusuf garin madatai mazusho mai adaidaita sahu ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alkasim wanda yake garin agadas ina gaida banzema wanda yake garin agadas akwai siraja gambi ina jinjina mushi alherin allah kai mushi naku na agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci ta iran mai magana yayi sa'idu daga nan garin bande jamhuriyar nijar eh, ina gaida shugaba iliya garkin daura ina gaida eh, a ɗayar zakin soyayya ina gaida shugaban shirin nan hassan barka ina gaida dukkan mambobi na kulab zaɓi sanka na nan gida nijar da ma najeriya da sassan duniya gabaki ɗaya mai magana ya hesa ido daga nan garin bande departement magariyar region kin zandar a yi sauraro lahiya Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH mu da haka mai magana Lawali Andu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Kasantuwa muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama Mun miƙa gaishe gaishe mu yan uwa da na arziki. Da farko da yana gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe musamman manajan wannan shiri ala Hassan Barka akwai Abdullahi Salo shi ma yana gaida shi. Idan na dawo garin Niyami akwai Malam Musa Hamma akwai Malam Musa Adamu wanda aka da Musa Haris akwai Malam Usman Umaru wanda aka Usman babban komanda akwai kuma eh, alhaji amman tari akwai baban mu alhaji ati wanda ina fata yana cikin koshin lafiya da fatan allah ya kara masa lafiya idan na koma garin agadar akwai lawa alhaji abbali akwai kuma alhaji ibrahim askar akwai alhaji abdu Akwata akwai alhaji mai duka wanda yake a nan kasuwar da dai dukkan masu sauraron wannan sashen naku ina salamu alaikum hausa biyu sunana muhammadu lawal wayi matsan kai jihar da magaram Wuriyar Nijar. To alhamdulahi zan isar da gaishe-gaishe na ga yan uwa da abokanan arziki. Da farko yana gaida mahaifina Salisu wanda yake a matsin kai da kuma mahaifiyata Aishatu akwai sha'u mai aya wanda yake a rigar ɓaure akwai Malam Mati birnin Agadez akwai Ibrahim Garambe ma'aikacin Radio Duniya wato Yamai akwai Malam Mamman Zandar akwai Sanusi maɗattai da Magaram akwai Ibrahim Lara Gabta akwai Gwani Lawan Gamada sannan akwai Sada Sa'idu Daura da lokacin 'yan wannan zaure na Bihohead da kuma ma'aikatan wannan gidan rediyo a baki ɗaya na miƙa saƙo sakon gaisuwa magana muhammadu lawali luwaye garin matsin jihar da jamhuriyar nijar kutashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran na tashin musulunci radio mai albarka ina fatan kuna lafiya kuma na gode muku da kuka bamu wannan dama muna gaisa yan uwanmu da abokan damin na arziki da farko dai ina gaida hassan barka ina kai da abokan aikin ka duka ina gaishe ku ina jinjina muku kuma isu madaddai ina fatan kana lafiya lau lawa abbali agadas ina fatan dai kana lafiya lau lawali ando nan ga mai ina fatan kana lafiya lau tsoho mai albarka ina fatan kai ma kana lafiya lau muhammadu dan bari bari kai ma ina fatan kana lafiya lau eh shi da tayar agadas ina fatan kai ma kana lafiya lau rabi mai aski ina fatan kai ma kana lafiya lau iliya hamidin kama ina gaida ka ina jinjina maka duk yan uwa wanda a cikin wannan shahi mai albarka duka ina gaida kowa da sunan shi ni ne alhaji amman tari daga nan gai ya mai Allah dai shi muni jagora kuma Allah shi kare mu ga sharrin masu shira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio o yake radio iran mai albarka wato kuna tare da mai sauran kuno da kullum benzema da kina a gaida su jamhuriyar niger muna godiya da ake mu dama muna gaida yan uwa da amana arziki da farko zan fara gaida shugaban shiri hassan barka ina mishi fata alheri in gaida hamus eko hamza yaro na gida alhaji isu da lamai ma bukari roga roga da sunusu sultana an gaida adudu na illi da kenan agaras na gaida shi da shuta ta yi yara da ilis mai shago da lawa alhaji abbali gangara an gaida mudi soza letoro agwa mai faci mamman bani ya ba a washe na masu fata alheri shi ma yana gaida kaduro da gaga dan fulani muraci hadda mai kwamfuta yana masu fata alheri da kunanta shi sumayya da dukkanin masu sauraro a halin yanzu radio voh tamu ce benzema kenan da kenan agaras jamhuriyar niger fata alheri zuwa gare ku assalamu alaikum wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu ta Hausa kuna magana da Sani Balata daga nan karce kuren daga jamhuriyar Nijar kuma da fatan Allah gwada mu karshen satin wannan lafiya. Duka ina gaida ku yan biyu ta Hausa daga nan jamhuriyar Nijar ina gaida kowa da kowa gaba daya. Da hulko dai daga nan kuren daga ina gaida Masta Mai Mai daga nan karce kuren daga nan jamhuriyar Nijar. Akwai mutar mai sai da naman mutane a nan karce kuren daga daga nan jamhuriyar Nijar. Akwai Albora dan zabar ma yana nan daga cikin kuren daga karce Jan Kajar. Dubun gaisuwa da fatal alheri akwai makwabcin shi yana nan gurin malam sale mai gadin inaran shi ma dubin gaisuwa da fatal alheri ina gaida shi to akwai rosi yana nan gurin kur'anan cikin inaran karce kuren daga karce janka cikin jankadin ina gaida itali anan agadas ina gaida maula mai attarugu anan kasuwar gabas agadas ina gaida shamsu mai kabewa anan kasuwar dole agadas to ina gaida dauda dillalin karurruka anan kashe ni ina gaida dan iya mai marabus anan cikin otal kuren daga da fatan sun gaisuwa da fatan sun ji gaisuwa wannan daga gare ni sanu bulacha karshe kurin daga dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare su da ga gabaki da Allah ku damu da sanyin nan lafiya assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmuminu muhammad daga jihar zafura gusau lokal gamin magani bayan duban gaisuwa da jinjina zuwa ga shugaban wannan shiri hassan barka da warhaka da kuma sauran membas da ke cikin wannan gida ina muku barka da wannan lokaci da farko gaisuwa ta tana farawa ne da gwani lawal Ramadan da ke birnin kano da kwamarar iliyasu jigawa da kuma kuma nazif ibrahim da ke rugan malam shagari sokoto da kuma ahmad ladau girkau da ke jihar sokoto kebe lokal government da alkasun da ke nijar da kuma muhammad ilyas alkasun da ibrahim da ina gaishe ku da kuma atta mai kwamfuta da tsoho mai albarka da ilyasu mai shayi da ina gaishe ku muna muku barka da wannan lokaci mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai shirin nan na muleka iran iran masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na muleka iran shin wanda cin same ka muku bayani game tarihin mai wurare na al'adu masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu kasance tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. To madalla yanzu mun shiga cikin kware shirin. A yau shirin namu zai bayani ne game da abubuwan da suka faru a cikin gida a nan ƙasar Iran. kuma zai yi magana ne game da irin ci gaban da Iran take samu a bangaren yawon shakatawa. Ko shakka babu, Iran tana samun ci gaba sosai a bangaren yawon bude ido ta hannun kamfanin da ke yada ilimi a kasar. An gudanar da taro karo na biyu kan irin ci gaban da Iran take samu a bangaren yawon shakatawa ta hanyar kamfanin da ke yada ilimi da ake kira da suna tsohuwar Iran ta biyu. Inda taron ya samu halartar ministan sadarwa da na al'adu a wajen taron da gudanar kan makon yawon bude ido a nan kasar Iran. Kasar Iran tana ɗaya daga cikin kasashen da suka suke da karfi a bangaren yawon bude ido kuma tana ƙoƙari wajen yin amfani da karfin da kamfanin yada ilimi wajen kara bunƙasa kamfanin. An gabatar da sabbin abubuwa guda bakwai masu muhimmanci da a ƙirƙiro a fannin yawon bude ido a nan kasar Iran. da yake magana a wajen taron ministan sadarwa da ya labarai na kasar iran isa zarifur ya faɗi cewa a yau aiki da ma'aikatar sadarwa da fasaha ta bayar wajen bunƙasa harkar yawon shakatawa a Iran yasa aka iya kawo babban sauyi a wannan bangaren. Saurin fasahar sadarwa ya ƙaru sosai musamman a bangaren bunƙasa harkar yawon buɗe ido wanda ya zama yanzu da taimakon na'urorin zamani za a iya amfani da dukkan taswira da alamomin kan hanya otel-otel domin gano wasu birane ko kuma ƙasashe. Izatullah Zarkami ministan al'adu yawon shakatawa da sana'o'in hannu ya faɗi cewa akwai abubuwa masu ƙarfafa gwiwa sosai da suka zo a cikin alkur'ani mai girma inda allah ya kira ga dukkan bil'adama da kewaya a bayan ƙasa domin gane ma idonsa da kuma yin tuntuntuni a kansu ya ce tsarin tattalin arziki na zamani wani fage ne mai matuƙar mahimmanci kuma yana ci gaba da bunƙasa akan wannan ne makata yawan buɗe ido ta ƙudura aniyar ci gaba da goyon bayan kamfanin yada ilimi kuma a shirye take ta ba duk wani taimako da ake bukata a wannan bangaren. A yau duniya tana aiki kan ɗabi'ar nuna kyamar Iran wato Iranophobia don nuna cewa babu tsaro da zaman lafiya a ƙasar Iran don dakushe irin damar da ake da shi ko kuma take da shi a bangaren yawon buɗe ido a idan duniya. Zarkami ya faɗi cewa tun bayan da aka fara gudanar da taron makon yawon shakatawa an rattaba hannu kan fahimtar juna da ƙungiyoyi daban-daban uku daga cikinsu yana da alaƙa da ma'aikatar kula da hanyoyi yayin da ɗaya daga cikinsu kuma da ofishin aikewa da wasiƙu ne haka zalika ministan ya ƙara da cewa ɗabi'a nuna kyama ga ƙasar iran ita ce babbar cikas wani ci gaba da yawon shakatawa a ƙasar daga dukkan ɓangarori na makwabtanmu ne larabawa da ke takun fasha da kuma maƙiyanmu a ƙasar amurka da turai da suka ƙara ingiza rubutotar rikici da nuna kyama kan kasar iran ya ce ƙasar qatar ta zuba jarin kudi dala biliyan 200 domin jan hankalin masu yawon shakatawa alhali babu wata kasa a yankin da ta take dama na wuraren yawon shakatawa kamar kasar iran da suka haɗa da ofishin tsoffin wuraren tarihi da ɗabi'a mai kyau da kuma damar duba lafiya da yake ishara game da muhimmancin haɓaka diflomasiyyar yawon buɗe ido ya faɗi cewa mun fi ba da muhimmanci ga kasashen makwabta kan batun haɓaka harkar yawon buɗe ido domin rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakaninmu da kasashen makwabta guda goma sha ɗaya kuma an gabatar da wannan tsari na bunƙasa harkar yawon buɗe ido tsakaninmu da ƙasar tajikistan inda ya samu karbuwa daga ɓangaren shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi kuma mun ba da tsari na yawon shakatawa ta hanyar ƙasa kuma mafi sauki da arha ga kasashen tsakiyar asiya ma'aikatan kula da al'adu na kasar iran a ofin jakadancin mu suna da babban nauyin da ya rataya a wuyansu wajen bayyana abubuwan yawon da ido masu jan hankali da ke nan kasar iran ga dukkan duniya wannan shine dabarun da muka ɗauka na karya lagon manufofin nuna kyamar kasar iran da ake yayatawa bayyanar ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. warin ga muku wani abu kaɗan game da wajen adana kayan tarihi na fashiyan Golf da ke nan ƙasar Iran wanda shi ne wuri mafi girma da ke kudancin ƙasar Iran kuma yana nuna irin tarihi da wayewar ƙasar Iran. An adana abubuwa masu kima na tarihi da takardu daga larduna guda uku na ƙasar Iran, Bushar, hormuzgan da kuma kuzistan a gidan tarihi ko kuma tsohon ginin gidan tarihi na yankin tekun fasha gidan kayan tarihi yana nuna irin wayewar yankin golf na farisa a bangaren tarihi da al'adu ga masu son tarihi da masu son yawon bude ido ɗakin adon kayan tarihi yana samarwa da masu ziyara cikakken bayani akan yankin farisa siyasa tarihi da kuma ci gaban da aka samu a bangaren al'adu ta hanyar sakon sauti ko kuma hoto mai motsi gidan ɗakin karatu da cibiyar bincike da gidan sabzabad suna daga cikin muhimman sassa na gidan kayan gargajiya na ayan tarihi dukansu kuma suna bayyana irin wato kayan tarihi kayan tarihi a kowane bangare gidan kayan tarihi na yankin tekun fasha yana aiki tare da masana tarihi da masana ilimin sanin ƙasa da ilimin sanin halayyar ɗan adam ginin ɗakin adana kayan tarihi mai ban sha'awa yana bayar da yanayi mai daɗi ga masu ƙaunar tarihi da yawon shakatawa haka masu sha'awar sanin tarihin iran da sanin abubuwa masu mahimmanci to masu saurare gashi ɗaukan da aka ɗaura shirin ya kawo jiki amma zan ɗaga aya a nan sai a tarbe mu a mako na gaba domin jin mu domin jin mu ɗaukan sabon shirin amma kafin nan amma duk wasu sallafa shirin ya kammala ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. kuma ga shirin na ƙarshe shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurari Barkanku da warhaka haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun mahangar masana da manazarta ne kan sanarwar da kungiyar 'yan awarin kungiyar Tigray People's Liberation Front da ke shira arewacin ƙasar Habasha ta fitar kan neman ƙulla. da yarjejeniyar sulhu da zaman lafiya da gwamnatin kasar ta habasha da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tun a ranar 24 ga watan agustan wannan shekara ta 2022 ce aka sake samun bullar gumurzu tsakanin rundunar sojin tarayyar habasha da na kungiyar 'yan awarar lardin tigray ta tigray people's liberation front bayan da gwamnatin habasha ta sanar da cewa rundunar sojin tarayyar habasha ta harbo wani jirgin sama da yake ta hurumin sararin samaniyar kasar ta kuma ta ce jirgin ya fito ne daga shiyar kasar sudan sannan bayan gudanar da bincike an samu tabbacin cewa jirgin yana ɗauke ne da makamai ga ƙungiyar 'yan awaran Tigray People's Liberation Front da ke shira arewacin ƙasar ta Habasha. sannan gwamnatin tarayyar habasha ta fitar da sanarwar cewa kungiyar 'yan awaran ta people's liberation front ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta tsakaninta da gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanyar ƙaddamar da harin wuce gona da iri kan yankin gabashin ƙasar habasha lamarin da ke matsayin wata babbar barazana kuma ƙalubale ga shirin wanzar da zaman lafiya da aka cimma tsakanin bangarorin biyu sanarwar da majiyar gwamnatin kasar ta habasha ta fitar ta fayyace cewar kungiyar fafutukar 'yan din tigray ta tigray people's liberation front ta kawar da kai daga dukkanin matakan neman wanzar da zaman lafiya da gwamnatin kasar ta dauka musamman na yin sassauci kan haƙoƙinta inda kungiyar ta zaɓi ci gaba da gudanar da ayyukan ta'addanci da tsokana musamman kaddamar da harin soji kan bangaren shiyar gabashin kasar kasar kuma a bayanin da ya fito daga kungiyar 'yan awaran ya jaddada cewa a shirye kungiyar take ta ci gaba da gudanar da yaƙi da gwamnatin tarayyar habasha a nata bangaren kungiyar 'yan awaran tigray people's liberation front ta fitar da sanarwar cewa sakamakon matakin da rundunar sojin tarayyar habasha ta ɗauka na kwashe tsawon kwanaki biyar tana sake girke sojoji a bangaren kudancin lardin tigray bangarorin mayaka masu sarrafa manyan makamai na kungiyar ta sun ɗauki matakan ƙaddamar da hare-hare ka rundunar sojin kasar a matsayin rigakafi sanarwar ta kara da cewa rundunar kungiyar 'yan tolardin tigray tana son bayyana cewa idan har makiya ba su daina daukan matakan barazana gami da kaddamar da farmaki a aikace ba wanda tuni dama makiya ne suka fara kaddamar da harin wuce gona da iri kan lardin tigray to lalle mayakan kungiyar 'yan tolardin tigray a shirye suke su dakile duk wani harin da za su fuskanta kuma a shirye suke su ci gaba da gudanar da yaƙi domin 'yantar da yankunan lardin tigire da aka mamiye domin ba da dama ga 'yan gudun hijirar lardin komawa muhallinsu wannan furuci na kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ya kara karfafa gwiwa ga gwamnatin tarayyar kasar habasha kan zargin cewa kungiyar 'yan awaran bata da kyakkyawar niyya a yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma kuma sakamakon haka majiyar gwamnatin habasha ta yi zargin cewa kungiyar 'yan awaran tigray ta tigray people's liberation front ta sake kunna wutan yaƙi ne domin cimma wasu munanan manufofinta duk kuwa da cewa gwamnatin tarayyar kasar ta saki fursunonin yakin kungiyar musamman jagororinta da aka kama duk a kokarin ganin an samu wanzar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu har ila yau majiyar gwamnatin tarayyar habasha ta jaddada cewa kungiyar tigray people's liberation front ta karya yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar da gwamnatin habasha ta cimma da ita kan dalilai na nuna jin kan adam kuma fitowa fili da kungiyar yan awa Jawaran ta yi ta sanar da kaddamar da hari dalili ne karara da ke nuni da cewa kungiyar 'yan awaran tana shirye ta sake kunna wutar yaƙi tsakaninta da gwamnatin kasar kamar yadda a tsawon watanni shida da suka gabata ta yi ƙoƙarin kunna wutar rikici tsakaninta da gwamnatin tarayyar kasar ta hanyar kai hare-haren wuce gona da iri kan sansanonin sojin gwamnati da suke yammacin kasar musamman hare ta kan birnin walkit da kewayensa hakanan majiyar gwamnatin habasha ta kana da cewa sojojin gwamnatin tarayyar kasar ta habasha sun iyaka kokarin wajen taka wa 'yan awaran burki tare da janyo hasara mai tsanani gare su kamar yadda 'yan awaren suka yi ta ƙoƙarin janyo tashe-tashen hankula a yankin kudancin lardin tigray bayan cin mai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta sai dai rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha ta daƙile yankunan nasu tare da kare al'ummar yankin daga fuskantar wani ƙarin matsalar musamman taɓarɓarewar matakan tsaron lardin tare da imanin cewa warware duk wani saɓani ta hanyar zaman lafiya shine babban tafarkin da zai kai al'ummar ƙasar habasha ga kyawawan manufofinsu tare da bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasa sannan a wani matakin bazata a watan satumban da ya gabata kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front ta fitar da sanarwar cewa a shirye take ta kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu da gwamnatin tarayyar ƙasar karkashin jagorancin kungiyar tarayyar afirka inda wannan mataki na kungiyar ya janyo cece kuce tsakanin masana da manazarta gami da masu fashin bakin siyasar yankin gabashin afirka tare da bayyana mahanga daban-daban kan matsayin kungiyar 'yan awarar lardin na tigray daga ciki akwai batun cewa kokarin da kungiyar tarayyar afirka ta yi na shiga tsakani a rikicin kasar habasha shine ya zaburar da kungiyar 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin kasar ta amince da komawa kan teburin tattaunawa da gwamnatin tarayyar kasar domin cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da nufin warware saɓanin da ke tsakaninsu ta hanyar lumana bayan da ɓangarorin biyu suka sake komawa filin daga tun a watan agustan da ya gabata yayin da wasu ɓangarori ciki har da ƙasar ta habasha suke ganin cewa wannan mataki na 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front ya zo ne a matsayin neman mafita daga tsaka mai wuya da mayakanta suka shiga musamman bayan bugun girma da suka fuskanta daga rundunar sojin gwamnatin tarayyar ƙasar yayin da wani ɓangaren ke ganin lalle kokarin kungiyar tarayyar afirka gami da na wakilin kasar amurka a yankin gabashin afirka ne suka yi tasiri kan kungiyar 'yan awaran har ta amince da rungumar shirin gudanar da sulhu kamar yadda mai bincike kuma manazarci kan harkokin nahiyar afirka abdulkadir muhammad ali ke ganin cewa matakin da kungiyar 'yan awaran lardin tigray ta tigray people's liberation front ta dauka na sanar da bukatar dakatar da buɗe wuta domin warware sabaninta da gwamnatin tarayyar jamhuriyar habasha ta hanyar lumana ba ya rasa nasaba da yadda shiga tsakanin bangarorin biyu a kasar jibuti ta yi gagarumar nasara kuma wakilin kasar amurka a yankin kahon afirka mike hamma ya yi nasarar gamsar da bangarorin biyu kan hanzarta daukan matakin dakatar da buɗe wuta a tsakaninsu a nashi bangaren mataimakin shugaban kungiyar ci gaban al'ummar habasha a kasar amurka ta ethiopian community development council jamal bashir yana ganin sanarwar da kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front ta fitar wani matakin neman ficewa ne daga halin tsaka mai wuya da ta fada amma ba wai kyakkyawar niyyar neman wanzar da zaman lafiya da sulhu domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a kasar bace kuma kungiyar za ta jinginar da makamai gefe guda ne tare da gudanar da zaman tattaunawa da bangaren tarayyar habasha ƙarƙashin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na yankin gwargwadon lokacin da za ta samu mafita daga halin tsaka mai wuya da ta shiga har ila yau mataimakin shugaban kungiyar cigaban al'ummar habasha a kasar amurka ta ethiopian community development council jamal bashir ya bayyana cewa matakin da kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front ta dauka bayan bullar yaƙi tsakaninta da gwamnatin tarayyar habasha a watan nuwamban shekara ta 2020 bai daidai da tarihi da kuma salon yakin ta a baya ba saboda a halin yanzu ta yi amfani da yara a fagen yaƙi da haɗa ƙawance da 'yan tawayen irin wasu al'umman kasar misalin kungiyar 'yan awaren oromian liberation army da ta shiga yaƙi da gwamnatin tarayyar kasar ta habasha tun a shekara ta 1973 bayan da al'ummar kabilar oromia ta nemi ballewa daga tarayyar kasar habasha domin kafa kasarta mai cin cikakken 'yancin kai masharhancin ya kara da cewa a yakin da ya kunno kai tsakanin gwamnatin habasha da kungiyar yan awarin tigray people's liberation front a shekara ta 2020 mayakan kungiyar yan awarin sun ɗauki matakin kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan garuruwa da hakan ya sanadiyar hasarar rayukan fararen hula masu yawa baya ga ɗaukan matakin cin zarafin fararen hula a dukkanin yankunan da suka shiga a lokacin yakin kamar yadda rahoton kwana-kwanan nan na kwamitin ƙwararru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 lokacin shirin nan baki da mara kyau na sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka aka saurara. Kasashen Faransa, Birtaniya da kuma Jamus sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bincike marar ɓangaranci kan jiragai marasa matuka da ake zargin Iran ta wa Rasha a yakinta da Ukraine. Sojoji a ƙasar Guinea sun amince mika mulki ga farar hula a cikin watanni 24 masu zuwa. akalla mutum 150 ne suka mutu a rikicin hausawa da wasu kabilun sudan a jihar brunei ranar maka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai allah kama can an jima da rana za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwari kuwa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya